بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan safiya ta ranar laraba safiyar sha tara ga watan ramadan shekarar hijira ta dubu da da da hudu arba'in shida, daidai da lissafin sha tara ga watan maris 2025 daga masallacin garki area 8 a birnin tarayyar najeriya abuja inda muke gabatar da jerin gwanon laccoci da tunatarwa zuwa ga iyayenmu mata Allah ya saka musu da alkhairi a wannan rana ta sha tara yau ga wata wannan tattaunawa tamu za mu yi ta ƙarƙashin wata matashiya da ce ku bini bashi ita ce wato labarin matar da ta ci abincin aljanna a nan duniya wato ba labarin ne kawai damuwanmu ba wasu darussa da ke cikin labarin su ne abinda muke so ba da muhimmanci a kai kamar da muka faɗa a ran nan cewa Allah madaukin sarki ya ba da labarai da yawa cikin alkur'ani amma manufarsu kawai ba wai taɗi ko surutu kawai ba na farko ya zama labarin na gaske ne ma kana hadisan yuftara na biyu kuma ya zama cewa akwai abin darasi da lura a ciki wani kusu alaika min amba'il ghaibi ma nuthabbit bi fu'adak da kuma ya zama cewa kyakkyawan labari ne wanda yake da abin ɗaukar izina a ciki da Allah yake cewa na hannu kusa alaika ahsan alqasas bima auhayna ilayka hadha alquran muna baka labarin mafi kyan kissoshi to wannan labari na wannan mata labari ne ingantaccen labari kamar da malaman tarihi suke ambata kuma labari ne mai ban mamaki kwarai da gaske daga cikin a'ajibud duniya wato abubuwa masu ban mamaki da Allah madaukakin sarki yake a kaddara su faru a duniya wanda hakan yana ƙara bayyana kudura Allah ne da buwayarsa da kuma ƙara gasgata mana aikace abubuwan da muka sani na cikin karatuttuka da muka taba ji da abubuwan da muka sani a rayuwa irin wannan labaran sai su ƙara wa musulmi da mumini su ƙara mushi imani da sallama wa Allah wanda kuma dama yake zuciyar shi akwai damuwa sai ji ya ƙara samun wato kunci a cikin rayuwarsa Allah ka tsare asalin labarin al-imamu al-hakim Abu Abdullahi Naisaburi wanda ya rasu ta 405 bayan hijira shine ya ruwaito wannan labari a littafinsa mai suna tarihu mai sabuwar tarihu mai sabuwar a cikin wannan littafi ya kawo tarihi duk malaman da suka ambata a bayan shi daga wurin shi suka ɗauko irin al'imamu al-zahabi a cikin tarihul islam da cikin siru alamin nubala da cikin al'ibar fi khabari man gabar hakanan irin su a subki a cikin tabakatu shafi'iyya irin su abdulhayyil hambali a cikin tafinsa mai suna shadaratu zahab fi akhbari man zahab wannan malaman sa daga cikin wanda suka ambaci wannan tarihi menene ya faru abin da ya faru shine wata mata ce mai suna rahma bintu ibrahim al-khwarizmiya kamar da wasu a ce ramatu ramatu shine rahama da hausa ko wannan baiwa Allah ta kasance tana rayuwa a wani ƙauye kusa da babban birnin a Khwarizm wato babba alƙarya labarinta ya yaɗu tun daga wajejen shekara ta 238 har zuwa shekara ta 252 wato wajen shekara 25 labarinta ya yi tambari duk inda ka je birni da ƙauye ana labarinta ana shan mamakin al'amarinta sai aka samu wani malami cikin malaman hadithi a zamanin ya ce tun yana ɗan matashi ya san wannan labarin yanzu kuma da ya girma ita yanzu ana labarin nan sai ce bari ya je ƙauyen ya je ya tambaya yana zuwa ƙauyen su sai ji ce don Allah ina cigiyan wata mata ne mai kama kaza yana faɗa aka ce kana nufin wadda ba ta cin abinci din na ya ce ƙwarai ko ita ce to Allah yana so ya je gidanta sai a kai shi gidanta ya ce na ganta dattijuwa alama tana da shekaru amma kuma jikinta da ƙarfi babu alama irin raunin tsufa tare da ita ya ce mata baiwa Allah ni mutumin gari kaza ne na daɗe ina jin labarin ki na zo ne in miki interview wato na zo in ji daga bakinki ta ce to bismillah ya zauna ya samu ya ce mata to ina so in ji labarin yaya aka yi kika wayi gari an ce yau fiye da shekara ashirin ba kya ci ba kya sha ba kya yin bayan gari ba kya yin tusa ba kya duk waɗannan abubuwan ɗan adam yake ba kya yin su ne ya faru ta ce to ni na kasance mijina wani mutum ne mai ƙaramin ƙarfi kafinta ne mai ƙaramin ƙarfi muna da yara da muke kula da su waɗanda ba mu da wadata cikakkiya ana yin rayuwa ne hannu baka hannu ƙwarya ta ce wani lokaci a cikin shekara kaza sai wani sarki cikin sarakunan wato wata daula ta kafirai da ke gefe da mu ya matsawa ƙasashen musulmai da kai farmaki ta ce sai ya kawo farmaki garinmu da ya kawo farmakin nan sai aka sami wato matasa da mutanen gari suka zama sojojin sa-kai suka je don su kare don su tare kar ya shigo ya ci nasara a kan garin ta ce Allah ya bashi dama ya yi ɓarna aka kashe mutane ɗaruruwa ta ce ina zaune a gida goshin magarba sai aka yi ta fitowa da mutane ana zuwa ana jana'iza ina zuwa kawai na gaggawan mijina a cikin waɗanda aka kashe ta ce kudu na gaggawan mijina hankali na ya tashi na ji kamar zan suma aka tare na ana ta bani haƙuri ce tuni da abin da zan iya tunawa kawai na tashi na yi sallan magariba sai na zauna inda ne sallan magariba ina tasbihi kama a ce ina jan carbina kawai sai bacci ya kwashe ta ce da bacci ya kwashe ta sai kawai ta ganta a cikin mafarki ga ta nan ta zo wata alƙarya mai wasu irin gine-gine ta ce ba zan iya siffanta kyan gine-ginen ba ga mutane nan kuma ana kama ana buki mutane suna ta walima ana ta shagali ana ta annashuwa ta ce duka kayan jikinsu koraye green wanda dama kuma shine irin kayan 'yan aljanna ta ce ina ta shiga ina ta ratsawa kamar wata wadda ta ɓata ina tambaya ina cewa don Allah kun ga mijina ko kun ga mijina cewa yin mijinki ta ce wani dan wani mutumin gari kaza sai a ce mata je ki can yana can ana ta nuna mata hanyar da ta je ta ce ina zuwa kan wani table wani dining table sai na ga mijina da abokanan shi da na sani wanda suka tafi yakin nan tare da an kashe su na gan suna zaune kawai suna cin abinci suna raha suna walima suna shagalinsu yana gani na sai cewa abokan zaman shi don Allah ku bani izini wannan miskiniyar yau wunin yau bata ci komai ba ku bani izini in san mata wani abu a cikin abin da muke ci suka ce ba komai ka bata ta ce sai ya ɗauko wani ɓarin gurasa ta ce gurasan fari kamar farin madara laushi kamar laushin ruwa ta ce ban taɓa ganin gurasa irin shi ta ce sai ya ɗauka sai ya miƙa min ya ce ci wannan ce na karɓa na sa a bakina ban taɓa jan abinci mai daɗi irin shi ba ina ci sai ce mantoyi maza ke koma in Allah ya da ba ki ƙara jin yunwa ba iya rayuwar ki ta duniya kin ɗana abincin aljanna shikenan kawai sai ta farka shikenan wannan shine abin da ya fara ta kawai da ta farka ce to daga nan fa ta ce daga nan sai na ji bana jin yunwa bana ma son jin ƙanshin abincin da mutane suke ci sai in je yana mun wani irin wari ce ba ta shan ruwa ba ta cin abinci ta ce ya ce to bayan gida ba ta ce ba na yin bayan gida fitsari fa ba ta yin fitsari har ya tambaye ta ce to sha'awa fa irin ta ɗa namiji ta ta ce mashi kai yanzu baka jin kunya wannan tambaya ya ce ai ina so in san labarin ki ne cikakke ta ce wannan ma ba na ji yace to daga nan sai ya aka yi ce daga nan sai mutane suka fara cewa ko ƙarya nake yi ana ganin kamar ko wani sihiri nake tace har sarkin garin nan ya taba sa an kama ni aka kai ni gidan mahaifiyarsa aka ajiye ni tace wata na shida a gidan ya bata umarni cewa ta dinga sawa ana ana kula da ni a game nake aga ko ina kuya ne in ci abinci kamar a ce a kafa mata CCTV camera kenan yanzu ko a ɗakin ta da ko ina suka ga tsawon watannin da ni ban ce a bani abinci ba ban ci ba ban sha ba kuma ban taba shiga ban ɗaki ba ba su taba ganin na karya alolata ba babu abin da nake ji ta ce ba na jin yunwa ko sha'awa abinci haka ta rayu shekara ashirin da wani abu kamar shekara ashirin da shida sannan sai zama na cewa cikinta cikinta ya ɗan kware babu hanji har ma sai ya zama sai ta dinga ɗaure cikinta sai ta kamar za ta tsinki saboda ba ta babu kome a cikin cikinta kamar za ta tsinki a jikin mararta ya ce to ya kike kirayi yanzu tun daga shi mijin ya rasu kuma ya bake da marayu ta ce mutane tun da wannan abu ya faru da ni bayan Allah sai suka ɗauke na matsayin wata waliya wadda ake zuwa gunta a ji labarinta a nemi ta yi addu'a ce kuma ana kawo min sadaka sosai akan shi nake rayuwa sannan mutane suna ba daga gari gari su zo su ga yaya take yace mata to yaya kika ga wurin da kika gani she ta suranta wurin ta ce na ga dai gidaje na gilashi wanda ana ganin cikin su daga bayan su tace na ga wasu irin koguna waɗanda suke gudana baka jin ƙaran shida na ruwa ta ce na ga kuma wato a wuraren cin abinci iri-iri wanda ban taɓa ganinsu da abu da ɗan itace iri-iri wanda ban taɓa ganinsu ce na ga mutane kuma dukkaninsu cikin annashuwa da jin daɗi ta dai siffanta abin da ya kama da abin da ake karantawa na labarin aljanna al'imamu zahabi da ya kawo labarin ya ce wannan labarin labari ne wanda yake ya inganta duk mutanen wannan yankin tsawon shekarun nan an san labarin babu wanda ya taba inkarin ko ya ce ƙarya ne ko kuma koda ya yi inkari in ya je gani da kansa ya tambayi mutanen ƙauyen da mutanen da suka santa za su tabbata mai cewa wannan labarin fa gaskiya ne to kun ji takaitaccen labarin wannan mata wadda ta ci abincin aljannatin tana duniya a mafarki ne Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara mata ta samu wannan falala to dama ni ba asalin labarin da ya fi damuna ba na san duk da yadda aka faɗi inda labarin yake wanda kuma duk ya san karatu ko bai san labarin ba zai iya bincikawa amma na san a irin tunanin mutanenmu na yanzu wani ma zai ce kai ƙarya ne to ba kai da ka iya da shi annabi ma ya yi magana mutane sun ce lasta mursala kafirai wa kallazi na kafaru lasta mursala to da ka wanda ya ce ƙarya ne ba da ka iya da shi amma ni na san gaskiya ne saboda karantawa na yi kuma na san malaman da suka rubuta ba ƙarya suke ba abin da nake so mu fi damuwa da shi wato abin da ke cikin labarin na abin da ya kamata mu ɗauka da darasi abu na farko shine wato mu ƙara tabbatar da buwayar Allah da ƙudurarsa da cewa kuma duk yadda kake ganin wani abu ba zai yiwu ba to a wurin Allah mai yiwuwa ne babu abin da yafi karfin kudura Allah da karfin hukuncinsa da buwayarsa idan Allah ya so yayi abu wanda yake ya saba wa ɗabi'ar da aka saba gani ya saba wa al'ada to Allah yana yi Allah yana raba baiwarsa ga bayinsa yadda ya so wasu ya ba su baiwa ta ilimi wasu ya ba su kuɗi wasu ya ba su ƙarfi ko sarauta wasu ya ba su kaifin basira kowa yadda Allah ya so haka yake yi shi kuma duk ɗan adam da ka gani karka raina shi baka san baiwa da Allah ya yi yanzu wannan matar wata mata ce wadda kawai irin gama garin mace mace wadda ba kowa ba mijinta ba kowa ba wadda kawai za ka iya ganinta ka kalle ta ka wuce amma Allah cikin ikonsa ya kalli watakila zaman lafiyar da ta yi da mijinta da haƙurin da ta yi da shi watakila mutuwan da aka yi mata wanda ta dangana da aka ba ta haƙuri aka ce ki haƙuri mijinki ya yi shahada dangana da ta yi sai Allah ya ba ta wannan falala saboda haka idan mutum ya zo ya tarar da wani abu wanda ya saba ma al'ada ka samu wani labari ko ka rayu a cikin wani yanayi wanda ya saba ma abin da aka saba gani to wannan ya sa ka ƙara gasgata Allah ka ƙara sanin girman Allah ka tuna cewa lalle Allah shi yake Allah yana cewa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in qadir Allah yace da sannu zamu dinga nuna wa mutane ayoyin a cikin duniya da kuma akan kansu ta yadda har sai sun tabbatar da cewa Qur'ani da Annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne hatta yatabayyana lahum annahu ai annal qur'ana ko annan nabiyya haqqun gaskiya ne ce ai ya ishi Allah wato buwaya kasancewar shi yana da iko akan ku to abubuwa da dama na mamaki suna faruwa a wannan duniya idan ya tabbata da gaske ne to ba ƙaryatawa ake ba sai a ƙara gasgata girman Allah da buwayarsa da ainihin ƙudurarsa sai mutum ya ƙara sanin cewa lallai shi bawa ne bai isa ba shi abin halitta ne ba shi da katabus Allah ne ke da katabus na ɗaya ke na biyu sai mu kalli cewa wato wata jarabawa da Allah zai wa mutum so da dama ɗan adam a tunaninsa duk abin da Allah ya mai na jarabawa to zai ga kaman kawai damuwa ce kawai kuma ta yi a wurin Allah ba haka ba ne wato jarabawa wata asara ta dukiya ko mutuwar wani makusanci miji ko mata ko mahaifi ko malami ko ɗa ko uba wani wanda kike ƙaunarsa wanda rayuwarki take ta'allake da shi ana nan kawai sai a waye gari kawai Allah ya ɗauke shi to abinda yake so sai a haƙura a dangana a san cewa wannan mutumin dama bawan Allah ne saboda haka Allah yana da 'yancin ya kira shi duk sanda ya ga dama sai a yi irin na ummu salama radiyallahu anha ummu salama mijinta abu salama ya je gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wani karatu ya ga mata cewa idan mutum ya gamu da musiba musamman ta mutuwa to yayi addu'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa aqimni khairan minha ana zuwa aka ce mata abu salama ya rasu mijinta wanda take ji da shi sai ta yi marmaza bata fara ihu da kururuwa ba sai ta yi marmar sai ta yi wannan addu'a take cewa ina yin addu'a amma a raina ina cewa to cikin sahabban nan wane ne kamar mijina ni dai an ce na yi addu'a kuma na yi amma ba ta ganin wani mutum cewa ya kai irin yadda take son mijinta amma da Allah ya tashi nuna mata cewa ya karɓi addu'an sai ya fawwala mata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne aure ta wanda ta tabbata ya fi mijinta da take addu'a ba taba kawo cewa annabi zai ce yana son ta ba tana tana da shekaru tana da ƴaƴa ta yi aure ɗaya ta yi na biyu yanzu mijinta ya rasu tana ganin kamar ba irin wacce annabi zai ce yana so bane amma manzo Allah sai sai mai aika yace a ce mata yana son ta zai aure ta har tana cewa to ai na yi tsufa yace ai na girme ki tace to ina da ƴaƴa yace Allah ne zai rike miki su ta hannuna tace ina da kishi ina da tsananin kishi yace ba kuma zan miki addu'a Allah zai yaye miki nabi ce mace dinga yawata karanta rabbana wa la tuzigh fi qulubina ghillan lil ladina tabu min ba'di yaqulu rabbana ighfir lana wa li ikhwan ladina sabaquna bil iman wa la tuzigh fi qulubina ghillan lil ladina amanu Allah karka sanya gilli wato bakin ciki da hasadan masu imani a cikin zakatun sai Allah ya cire mata wannan irin bakin kishin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da ita har iya ƙarshen rayuwa tana cikin ummatul mu'minin gunga da ta yi addu'an sai Allah ya canza mata da mafi alkhai saboda haka wannan matan ita ma mu kalli abin da ta shiga na bala'i mijinta dama ba mai ƙarfi ne mai yawa ba mai ƙaramin ƙarfi ne shi ne madogararta shi ne katangarta ba ciwo lafiya lau ya fita ya je shiga wannan harka ta ribaɗi bob aka dawo mata da gawar shi aiko kin ga a ɗabi'ance ta shiga magana ki za ta fara tunanin to yanzu kuma ya za ta yi dama sai ya fita ake nemowa yanzu kuma babu shi ga marayu ga yanayin rayuwa tabba za ta ji cewa ta shiga tashin hankali mummuna wanda kuma haka yake a ɗabi'ance daga nan za ta san cewa rayuwa an shiga wani sabon babi na wani sabon kunci da da wahala amma da ta sallama wa Allah ta haƙura ta bi Allah sai Allah madaukakin sarki nan take sai mata canji da abinda ya fiye mata dama dai mai mafi girman buƙatar ta abinci sai aka waye gari ita ba ta da buƙatar abinci mai mafi girman damuwarta ƴaƴanta a sanadiyar abin da ya fara ita sai Allah ya sa mutane suka dinga ɗiban kuɗi suna bata ba ta ce su bata ba har ya zama da cewa ita da yaranta ba su da wata buƙata a rayuwa saboda haka mu dinga gasgata Allah ko da yaushe cewa shi yake yi mu yi addu'a yadda aka ce mu yi mu yi imani da Allah mu gasgata ubangiji sai ga ya kawo mana mafita akan abin da bamu tsammanta ba shi sa Allah yake cewa sa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ba wanda zai yi fatan mutuwar miji ko mutuwar uba ko mutuwar da amma idan yazo ya faru sai a dangana sai a yi tafa'uli sai a yi fatan Allah ya canza shi zuwa wato jarabawa ta alkhairi ba jarabawa ta musiba ba wannan ke abu na uku wannan kisa tana ƙara gasgata mana abinda muka riga muka sani wanda dama mun san cikin alkur'ani ba mu buƙatar kissar kafin mu gasgata amma aka samu ƙarin kissar to wani ƙarin alkhairi ne Allah ya mana bayani matsayin shahidai da da Allah madaukakin sarki yake cewa la tasabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun karka taba tsammanin cewa waɗanda aka kashe a wurin jihadi sun mutu kenan murs a'a suna nan rayayyu ne a wurin Allah ubangijin su ana azurta su yayin da duka sauran mamata za a bar su su jira sai an yi tashin alkiyama sannan a fara ba su wato arzikin aljanna to su kuwa shahidai suna mutuwa kawai za a wuce da su aljanna ne ko kuma kamar da hadisi suka nuna za a wuce da rayukansu aljanna a sanya su cikin wasu tsuntsaye su ci gaba da tasbihi kai akwai ma wani shahidi da ya mutu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abdullahi dan Haram wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari mahaifin Jabiru da ya rasu ya rasu ya bar bashi mai yawa ya bar 'yan mata guda shida ko tara a bisa ɗayan ruwayoyi waɗanda duk sun isa aure ba musu aure ba ya bar jabiru shi kaɗai ne ɗan shi namiji jabiru ya shiga cikin damuwa kullum sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ganshi kawai yayi tagumi a kofar masallaci yayi tagumi yana cikin damuwa masu bashi sun dame shi in ya shiga gida ya ga kannan shi 'yan mata kowace ta girma babu abin siyan gado ko kabet ko makamancin haka sai annabi ya ce mishi jabiru wai me yake damun ka ne shi kiya manzo Allah ya bazan ya bazan shiga damuwa ba ka san dai abin da ya faru da babana a ranar Uhud kuma kaga irin bashin da ya bar mana kuma ga kannina nan suna nan ina kasa yadda zan yi in aurar da su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka kwanta da hankalinka babanka ya samu falalar da babu wani mutum al'umma da ya taba samun ta da aka kashe shi a wannan yaki na Uhud ana kashe shi Allah ya sa aka tashe shi Allah ya sa aka zo da shi gaban ubangiji ya ce mishi faɗi duk abin da kake so a yi maka sai ce shi yana so ne a mai da shi duniya ya sake zuwa jihadi a sake kashe shi sai Allah ya ce banda wannan na riga na yi alƙawarin cewa duk wanda ya mutu babu komawa duniya wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un shi kade zaɓi wani abu daban sai ce to ya Allah in babu damuwa ina so ka aika da saƙo duniya ka aika jibril ya je ya gaya wa duniya a karanta a cikin alkur'ani cewa ga matsayin da ka ba mu mu shahidai shi na ka soka da wannan ayan wala ta sabana ladina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun wannan wato abin nan din shi ne burin sa ne Allah ya cika masa sai annabi ya ce to kuma kaga masu bin ku bashin nan kaka damu ka ce da su gobe mu haɗu a gonar ku ta dabino an ce masu bashin su mutum goma sha tara kowa yana bin shi wasu wasu kuɗaɗe masu yawa ce wasu miliyoyi cikin waɗannan alhazan birni kawai suka taho kowa ya zo da takardun shi na basu suka ya kafa gilashin shi kawai tsaya yana jira ya ga mai ra'ayi aka zo dabinan bai da wani yawa wannan shekarar bai haihu da kyau ba Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masu tsinkar dabino su hau bishiya su girgiza dabinon ya zamo aka hau bishiyoyin aka ta girgiza dabinon aka zo aka tara shi a wuri guda Jabiru ya ce ni dai ina kallon ikon Allah naga dabinon ma guda nawa ne aka ware mara kyau aka ware zare aka bar sauran ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai ya zo ya zauna akan dabinon da ya zauna ya ɗiba haka ya jujjuya ya jujjuya kawai sai tashi ya ce to shi kenan kowa a ɗura mai dabino ya kuɗin shi wane yana bin dirhami dubu biyar ya kama dabino buhu kaza ko ana ganin dabino bai kai yawan ko'ina ba annabi ce to a kawo buhu a ɗura mai jabiru shi haka aka dinga ɗura buhun nan ana cika buhuna dabinon nan yana nan bai ƙare har sai da aka ɗura wa kowa buhunan dabino iya kuɗinsa ce kuma ga dabinon yana nan yadda yake maza Allah sai sai ce to wannan kuma sai ka je kai sha'aninka da shi to a ciki ne ya diba ya je ya kai abinda za a yi amfani da shi a gida ya siyar ya aurar da ƴaƴan shi kannan shi wasu daga ciki wasu kuma bai aurar da su a daidai lokacin ba shi ma kuma ya je ya aure duk wannan yana cikin falalar da wato suka samu sakamakon mahaifinsu da ya shahada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana ana yafe wa shahidi dukkanin zinuban shi tare da ɗigo na jinin shi na farko da yake ɗiga a ƙasa shi wannan bawan Allah Abdullahi ɗan haram jabiru yake cewa bayan an rufe su a kabari tunda a yakin uhudu an kashe mutane da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in za a rufe su a dinga sa mutum biyu ko uku a kabari ɗaya saboda aiki yayi yawa a rasa yadda zai yace to kuma a sanya wanda yafi karanta alqur'ani a tabarin gabas sai jabiru ya ce to ni sai na ji ban ji daɗin mutumin da aka rufe shi kabari ida babana ba ina so mu babana kabari na shi daban so da sai ya koma bayan wasu makonni ya je tone kabarin ya canza baban shi kabari ya ce sai na same shi kaman ka ce ɗazu da safe aka rufe shi jikin shi hadda ɗumin jikin ɗan adam goshin shi hadda zufa sannan kuma hannunsa yana nan riƙe da inda aka caka mishi makami a cinya hannun yana nan rike da wajen yace ga jinin ya bushe kaman jinin mutumin da ya ji ciwo da azazan yace in ka daga hannun ma sai hannun ya koma kan wajen kaman hannun mai bacci to bayan shekara 40 sai kuma zamanin Muawiya ta dan Abu Sufyan sai Muawiya yazo zai wani renovation a Madina sai titi ya biyo ta kan wannan wajen kun ga dole za a yi demolition ko don a bada hanya sai yasa a cire duka gawawwakin daga inda suke a koma da su inda kuke ganin su yanzu da ake ce ma makabartar Uhud ainihin ba ba asalin da suka fadi bane domin da suka fadi shine tun gefe inda yake cikin ramu wajen wadi din tunda kowa inda ya fada na aka mai kabari sai a duba na kusa da shi sai a hada su sai mu awaye ce to a tattara su a dawo da su wuri ke bantacce saboda hanya ta wuce to a lokacin ma da aka ƙara tona kabarin aka samu mutumin nan yana nan kamar ya kwanta bacci haka suke ko koge zau babu bar maganan wai ƙasa ta ci ko a nemi gawan ma a rasa har masu haƙan kabarin suka ce in ma aka yi kuskure wani aka zo garin haƙan kabarin aka taɓa jikin shi kawai sai a ga jini kamar an taɓa jikin mai rai jini na ɓulla kamar an taɓa jikin mai rai da makami to haka Allah yake mashahidai wannan baiwar ita kuma wannan matar abinda ta gani ta gani da idanta ne na mafarki cewa ga yadda abin yake abu na gaba da ya kamata mu lura anan shine mas'alan mafarki a dan adam yana yin mafarki a cikin ɗabi'arsa kuma mafarkinsa kala-kala ne kuma mafarkin da yake daga shedan ne shine ake ce alhilm ko alhulmu akan alhulm shi alhulm shine mafarki wanda shi dan yake sawa mutum na tsoro ko tashin hankali ko wani abu wanda za a kasa gane ma menene malaman da suka yi rubuce-rubuce akan mafarki ka karanta abubuwan da suka ambata abin da zaka fahimta shine dan adam idan ya kwanta bacci wanda Allah yake cewa الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها Allah yana karɓe rayuka sanda suke mutuwa kuma yana karɓe rayukan masu rai sanda suke bacci wa yumsikul lati qada alaiha al-maut wanda Allah ya so ya kashe shi cikin bacci sai a rike ba za a dawo mai da ran shi ba wa yursilul ukhra wanda kuma Allah ya nufin cewa zai bacci ya tashi sai Allah mai mai da ran shi idan muka tashi bacci muke cewa alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana godiya ga Allah da ya raye mu bayan ya kashe da gaske ne bacci kanin mutuwa ne to idan aka dauke rayukan nan rayukan waɗanda suke bacci ana zuwa a aje su a wani wani wani mustauda ne kamar a ce wani warehouse ma'ajiyar rayuka kuma a wurin akwai rayuka na mutanen da suka shuɗe akwai na aljanu akwai na shaidanu akwai na iblisai akwai na kowa to wani idan aka je aka ajaran shi anan sai wani shaidanin aljani ya dinga firgita ran ko ya bashi tsoro ko ya mishi fira ko ya jashi su tafi wani yawo to anan ne mutum zai dinga ganin abubuwan da yake gani a mafarki da gwargwadon irin rayukan da ran shi ya haɗu da su da gwargwadon irin abin da zai gani a mafarki in ya haɗu da wasu rayuka wanda suke marasa kirki shine zai ga abubuwa ya kasa gane kansu in ya gamu da wasu rayuka wanda suke azzalimai shine zai ga ana neman a cutar da shi duk ana gani to idan ko mutum yayi sa'a gwargwadon nagartar ransa idan ran ya haɗu da wasu rayuka na kirki to shine ar-ru'yas salihah ko dai su bashi wani labari na alkhairi ko su mai wata ishara cikin wasu rumus ko kuma ya ga alkhairin da su suke gani shine mutum zai iya ganin wani abu na alkhairi ko ya ga wata bishara ko ya ga wani tsoratarwa ko ya ga wani wa'azi shine kuma aka samu malamai masana sai su fassara mashi abin da ake nufi to dama kuma daga cikin mafarkin da tabbas idan ka gani ka tabbatar gaskiya ne shine in ka mafarki ka ga mutumin da ya riga ya rasu ka gan shi a mafarki wannan mafarkin da gaske ne ku kiyaye wannan ka ga mutum a mafarki ka san shi ya san ka dan uwanka ne ko na kusa da kai ne bayan ya riga ya shuɗe sai ka gan shi a mafarki wani lokaci har ya gaya maka wata magana ko ya bada wani saƙo to galibin shi da gaske ne akwai wani mutum cikin sahabbai da ya taɓa bada wata wasiya wanda ake mashi laƙabi da cewa wanda ya yi wasiya bayan ya mutu ya rasu sai abokin shi da suke zaman fira tare da suke zuwa makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ganshi a mafarki ba a wuce mako guda ba sai ya ganshi a mafarki sai ya ce wa don Allah wani ina da sako yace me sakonka yace aje gurin matata wance a gaya mata a wuri kaza a daki na akwai kuɗi masu nau'i kaza kudin na wane ne na an shi bashi ne zan yi amfani da su ba riga na amfani da su ba yanzu gashi ana nan ana ta mun hisabi a kansu amma me da kayan shi kawai yace sannan wance ƴata dan Allah a kula mun da ita ta kusa mutuwa don Allah a kula mun da ita ƴan kwanakin da suka rage mata din don Allah ana so ka ka kula mun da ita sai ya tashi firgigit yana zuwa gidan ko sai ya ce a nan gidan akwai filo iri kaza aka ce eh na mai gidan na aka ce to da a dauko mun ana ɗaukowa yana sa hannun shi a ƙasan filin sai ga kuɗin yadda yadda aka faɗe su da yawan su da su da sai ce to kun ji kun ji abin da mai gidan nan ya ce ya ce kuɗin nan nawa da ne a ji a mai ana mai wani ya ce wallahi haka ne lokaci gaba ya shi kuɗin nan da ya rasu na kasa cewa ina bin shi kuɗi ne kun san wani lokaci hakan an yi mutuwa wani ba zai iya cewa yana bin wani bashi ba ko bai yafi ba amma zai kasa faɗi sai ya ce ina wance ya kira sunariya aka ce ga ta nan ya ce tana zuwa ina taɓa jikinta sai na ji zazzaɓi wato har ta fara ciwon ajal kuma yadda ya faɗa mamacin nan bata wuce wannan kwanakin bata mutu so haka idan kai mafarki ka ga mamacinka yi maka wata magana ka dauke ta serious akwai wanda zaka ganshi zaka ga alamar yana bukata addu'a ne ko ganshi cikin wani hali na damuwa ko ya kira sunan wani ko ya faɗi wani abu ko ya faɗi wani labari wani kuma ganshi cikin halin annashuwa kuma ka ganshi a cikin wani lambu ko gan shi da kyawawan kaya ko gan shi suna wani biki ko irin wanda matanan ta gani abinda yake nufi da yanda har ka ga mamacinka a cikin mafarki to ka dauka abin da gaske ne kai abin da zaka iya saboda ranka ne da yar da kake bacci ya gamu da ransa ya sirranta mai wani abu kai kuma Allah ya saka maka nafas din a cikin mafarki saboda haka mafarki duk da ba a kafa shari'a da shi amma ba a watsi da shi gaba daya ibn ibnu ibnu fodiyo yana cewa yana daga cikin bid'a da mutane su samu kansa a ƙasa wasu shine da ya zama na ba a da ilimin fasarar mafarki kwata kwata ko kuma masu fasarawa galibin su kawai shatiba da suke kun ga annabi yusuf alaihi salam yana daga cikin baiwar da Allah ya yi masa shine ilimin fasarar mafarki kamar yadda yake cewa rabbi aqad ajatani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith kamar yadda suka bada labari waɗannan وقال نجاهما وذكر بعد امتي انا انبئكم بتاويله فر فارسلوا يوسف ايا صديق افكنا في سبع بقرات kamar da aka sandi kissa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai na Abdullahi dan Umar ya ba mu labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana fassara musu mafarki yace har na kasance ina fatan in yi mafarki dan in zo in ga yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara mu yace wata rana na kwanta bacci kawai sai na farkin gashi na an yi tashin alkiyama da aka yi tashin alkiyama kawai sai na ga wasu mala'iku masu wata siffa mai ban tsoro su biyu suka bai ce suka kama ni suka tafi da ni ina zillo suka tafi da ni za su kai shi wuta ita sai da suka zo bakin gidan wuta kawai sai aka baka ce ka kusake shi ka kusa shi a wuta kusa kai yana yin sallar dare ita to daga nan ban taba fasa sallar dare ba saboda shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan zamani yayi nisa zai zama cewa babu abin da ya kai mafarkin mumini gaskiya sai ya zama mafarkin mumini zai zama gaskiyarsa kamar ɗaya bisa arba'in da shida na annabta wato zai zama kamar wani wato yadda annabta kake gaskiya ce ɗari bisa ɗari to haka za a samu wani percentage na gaskiya a cikin mafarkin mumini saboda haka mafarki da ake ganin sa wato abu ne mai muhimmanci mu kula da shi wajen domin yakan taimaka mana wajen sanin yaya za mu yi mu'amala da wasu abubuwa zai taimaka mana wajen dawowa da mu kan gaskiya akwai lokacin za ka ga kaɗan yi deviating daga hanyar Allah kana yin wani shirme ko kana wasa da addini za ka yin wani mafarki sai ya firgita ka sai ka dawo kan hanya akwai wani malami da ake ce ma Abdullahi ibn Maslama al-Qanabi wannan malami ya yi karatun hadisi mai zurfi amma kawai sai ya kama kasuwa abin shi baya karantar da kowa wata rana ya kwanta bacci kawai sai ya mafarki shi ma ya mafarki ya yi tashin alkiyama sai ya ga ana zazzaune sai aka ce sai wani mala'ika ya zai ce ina malaman hadisi sai dai suka miƙe ce to an ce ku tafi aljanna ga hanya yace ni ma sai na shiga cikin sai ce ya daka mun tsawa yace kai kuma bai ce ni ma malamin hadisi ne ne karatu a gun maliku ne karatu a gun wani da yace kai baka da kunya fa kuma ka zauna kai ka karantar da wani ne kawai sai ya farka ai kin ga ya san ya san fasara farkin shi ba sai an fasara mishi wannan ko ya san fasara yana farkawa ya gane to kuskuren da yayi shine rowa ilimin da yake baya koyawa kowa mutum ya koyi ilimi ya iya amma bai bai damu da ya koyar ba to daga nan sai dinga yawo ma yana cigiya ina dai samu dalibai an ce ga dalibai ce da Allah ku zo ina so in koya muku karatu sai su duba timetable din su ce to algafata malam yau dai ba mu da lokaci muna da malam wani da rana muna da malam wani da la'asar ce to shikenan bayan magariba sai a bayan magariba kuma za mu huta ne ce to dan Allah ku zo bayan isha sai a mun riga mun yi alƙawari da wani za mu yi karatu da shi ce to bayan asuba ma ina jira haka yake cigiyar ɗalibai yana roƙon su ba shi lokaci don ya koya musu karatu har Allah ya taimake shi kuma kun ga wannan mafarkin ya mai da shi kan turba madaidaiciya sannan a wani lokaci mutum za a mai rasuwa ɗan uwan shi ko mahaifin shi sai ka ga kamar ka yi sakaci da yi masa addu'a wata mata ta taɓa wannan tambayar ta ce gafata malam babanmu ne mafarki na gan shi kuma ita ta ce min ma baban ya mutu tana yarinya a hoto ta san shi da ta gan shi kawai sai ce wancan ta ce na'am ita ke kan kaman ba ƴata ba ba kya kawo mun gudunmu komai ta ce abin da ya ce mata kenan kawai sai ya wuce ta gaya mana ce kina mai adda ta ce da sauƙi ya ce to abin da yake gaya miki kenan abin da yake gaya miki kenan ba kya mishi addu'a baya ganin addu'a ki a cikin abin da yake gani so wani lokaci za ka ga shagalin duniya da yau da kullum ya mantar da kai a yi manaka addu'a to idan Allah ya so shi da rahama kai ma Allah ya soka da rahama sai Allah ya nuna maka irin wannan saboda haka ba duk mafarki ne da aka yi za a yi wasa da shi ba sannan kuma idan mutum ya mummunan mafarki ba a so ya gaya wa kowa in dai ba malami masanin mafarki wanda zai maka kyakkyawan fata ba idan mafarkin mummuna ne to bakinki alaikum ki ta tasbihi kina istighfari kina hilal akau sai in kin samu wanda zai miki fassara mai kyau amma idan mai kyau ne mafarkin to babu laifi dan ka gaya ma muku kusantanka ko masoyanka sannan wani lokaci mutum ya kai mafarki ya ga abin da zai faru nan gaba akwai mutane da yawa da suke ganin mafarki idan za su yi wata asara ko za a yi musu wata mutuwa Allah yana nuna musu zai ga wani abu ba dole ya san fassarar ba amma daga baya zai gane oke abinda na gani ashe kaza ne to idan mutum ya ga irin wannan sai ya ci gaba da neman wato rahama Allah da gafararsa da kokarin ya ainihin wato tsira abu na gaba shine wannan iya yin tambaya game da wannan kisa ya ce to ya za a ce matan nan ta shiga aljanna ta ga abincin aljanna ta ci ta fito na farko an shiga aljanna ba a fitowa ita kuma ta fito sannan annabi adam da aka halice shi a cikin aljanna shi ya aka yi da ya fito yake jin yunwa yake jin sha'awa yake ci yake sha ai ya fita falala ya fita daraja ko za a iya wannan tambayar to yadda ya kamata mu fahimci abin shine tabbas annabi adamu alaihi salam Allah ya hadace shi ya saka shi aljanna kamar da Allah yake cewa walaqad ahidna ila adama min qablu fanasi wa lam najid lahu azma haqiqa mun ba annabi adama alƙawari tunda sai ya manta kuma Allah ya ce ba mu kama shi da laifin mantuwan nan ba Allah ya ce wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama wannan cikin sura ta hake ne ko isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba lokacin da muka ce wa dukkanin mala'iku ku yi wa annaba Adamu sujuda suka faɗi suka mai sujuda sai Iblis shi ne ya kunnan uwar shegu ya ƙema da gas sai Allah ya ce faƙulna ya Adamu inna haza a duwun laka wani zaujika muka ce mashi ka gani ka ga wannan da kake gani maƙiyinka ne maƙiyin matakka ɗin nan ne hawa'u fala yukuri janna kuma minal jannati fatashka kar ka sake ka biye masa ya fidda ku kai da ita daga aljannan nan in ya fidda ku za ku shiga cikin wahala fatashqa duk wahala da yake a cikin duniyar nan shine shaqawa inna laka fiha yace duk abin da kake so zaka samu a cikin ta inna laka fiha Allah ta ju'a wala ta'ara in dai kana cikin aljannan nan ba za ka ji yunwa ba kuma ba za ka rasa sutura ba wala ta'ara wa annaka la tadma'u fiha wala tadha kuma babu kishirwa sannan babu jin rana babu wahala waɗannan an huwace maka su ba yunwa ba kishirwa ba rashin sutura ba wahala dama mai ake nema rayuwa da wuce wannan ba ka Allah ya ce mishi matuƙa yana aljanna inna laka fiha Allah tajua wala ta'ara wa annaka la tazmu fiha wala tadha amma me ya fara annabi Adam alayhi salam fa waswasa ilayhi shaytan shaytan yazo ya sa mishi waswasi ya sa mai shubha ya ce mishi mene qala ya adam hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla kai adamu shin bana nuna maka bishiyar da in ka ci dan itacen ta zaka wanzu ba mutuwa sannan kuma zaka yi mulki da baya karewa wannan abubuwan guda biyu da su shedan yawa ya cuci annabi adam kuma da su duk duniya muke cutan kanmu san mulki da kuma kin mutuwa duk wannan yana cikin cutar dan adam da muka gada daga babanmu Adamu alaihi salam fa shikenan da akai haka fa akala minha sai suka ci daga wannan bishiya fa badaddahuma sawatuhuma sai tsarecin su ya bayyana gare su wata fika ya kifana alaihi min warqil janna suka dinga neman ganye suna zubawa dan su rufe tsarecin su kun ga annabi Adam da Allah ya sauko da shi duniya sai ya ci gaba da mu'amala yana jin yunwa yana jin kishirwa yana jin sha'awa yana jin duk sauran ɗabi'un dan adam ita kuma duk bata jin wannan to bambancin shine shi na annabi adam ya shiga ne a asali ba wai dan ya je ta mafarki ba ba kuma a cikin hukunce-hukuncen duniya bane na shi haka Allah ya tsara wannan hukuncin na kaddara game da shi ita kuma ba wai ta shiga ne shiga irin na Khalid fiya abada ba ita amma tana gazgata mana abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne cewa yana sallah in kun tuna ranar mu ambaci wannan a cikin magana da muka yi akan sallah manzon Allah yana sallah sallallahu alaihi wasallama sai a ga ya matsa gaba inda liman yake an zama kuma ga yayi baya musan da ya gaba din nan shine ya ce musu an nuna mana ƴaƴan itatuwan aljanna ne shine na so in dauko muku koda wani dan itace kwaya daya kamar a ce ya dauko wani mangoro kwaya daya ko apple ko inabi ko blackberry kwaya daya yace inda na kawo shi duniya duk wanda ya ci a cikin al'umma ta bare ƙara jin yunwa to shine abin da ta gani an ashe zai yi inda Allah ya so din a kawo shi duniya to Allah bai so ba ita kuma ta je a cikin mafarki kuma mijinta ya ɗauka ya bata kuma wannan ya sa watin ta zama cewa ta samu wannan sifa wanda ya tabbata kuma a tarihance sau da aka wannan darasi ne babba ta wannan ɓangaren darasi na gaba shi yana nuna mana muhimmancin yadda mazaje suke kula da iyalansu mazaje na kwarai da shi ne talaka ne an ce bai da abin hannu amma kullum fita yake yana nemowa wato bai shanta kewa ya ce to ni na rasa yadda zan yi ina yadda wasu maza yanzu suka zama lusarai namiji ya zauna wai a dinga ci da shi har a dinga mai gori wani ma har ya dinga ma har ya dinga ma roƙo cewa mace ta bashi kuɗi da haka dole ya rasa kiwama Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahu ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim sai yana cire dukiya wasu malamai suna ganin dama in ma bai ciyarwa to ya rasa matsayin da in za a je anguwa sai an tambaye shi ya rasa matsayin da zai ce ga abin da za a yi ya rasa wato ba dole bane sai an tambaye shi sai dai kawai dan girmamawa kawai ta yau da kullum amma ba dole bane haka wasu malamai suke gani kun ga shi kuwa wannan talaka amma tashi yake yana fafutuka yana cire iyalan shi kuma har a cikin mafarkin da ya ganta da ya ce mata me ya kawo ki ta ce na zo ina ta neman ka ne ban ganka ba abu na gaba da ya ce sai ce da Allah ku bari in bata abincin nan wannan miskina ya tsawon yau bata ci komai ba damuwar shi kawai ta samu ta koshi to na haka ake so namiji ya kasance kokarin sauke nauyin da Allah ya daura masa na iyalansa wanda in an zo ɗaurin aure kullum sai an faɗa a ce ci da sha da sutura da girmamawa da mutunta iyaye da koyar da addini da waye da waye ya ce ya ɗauka alkawari kuma Allah ya ce wa akhadna minkum mithaqan ghaliza amma kuma shikenan sai a zo a yi ta jidali da shi kuma har yana da audacity da zai nuna cewa wai shi ba fa abin da za a gaya mai irin talaka mara mutunci din nan wanda bai yi abin da ya kamata ba kuma yana da yana da tsaurin idan da zai ga mu iyayenta magana wannan ba daidai bane wannan kuma ba dabi'ar mutanen kirki bane dabi'ar mutanen kirki shine kokarin kula da iyalinsu domin wannan aikin da mutum yake yi jihadi ne shi ba zalla sallallahu alaihi ya ce wato kula da iyali da kulawa da su dan ganin sun samu rufin asiri daidai yake da ladan ribati fi sabilillah dan sallallahu alaihi yana cewa wato alloma da za ka ɗauka ka sa matarka a baki sadaka ce wanda ta fi sadaka da za ka yi a waje falala don an tafi za su yi sauya ka ce ina da kuɗi me ya kamata ya aka ce ka ci da kanka daga nan face ka ci da iyalanka to gara ma wanda bai da shi za a iya cewa eh wani in bai da shi watakila a ce yana da uzuri amma wani kuma yana da shi ɗin yana da abin da zai bayar amma baƙar rowa da rashin daraja ta hana shi ci da iyalan shi su samu yalwa su samu walwala sai dai shi ya fita ya je ya ci ya sha ya yi sutura yadda yake so a gan shi fes-fes amma iyalan shi kuma a cikin gida suna fama to wannan azzalimi ne kuma Allah madaukakin sarki baya barin zalunci Allah baya barin zalunci na wanda ya Allah ya ce a cikin hadisul qudusi ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi ni Allah na hana kaina yin zalunci waja'altuhu bainakum muharrama kuma na sanya shi a tsakaninku ya zama abin hanawa fala tabalamu kar ku dinga cutar da julun ya daga cikin cutarwa shine mutum a bashi amanar ƴan mutane ya ya ki kulawa da amanar da aka bashi ta fuskar abinci ko wurin zama ko duk sauran abubuwan da suke cikin haƙoƙinta to ina ganin wannan ya isa irin darasan da nake fatan wato zan iya tunawa na iya ambatan mana a daidai wannan lokaci da fatan mu amfana da darasan mu kuma dau izina daga abubuwan daukan izina Allah kuma ya amsa mana ayyukan mu na ibada ya kuma gafarta mana zunuban mu ya sa mu gama lafiya wannan take cewa so nawa ake karanta qul huwallahu da falaki da nasi bayan sallar isha'i so ɗaya ne ko so uku ne so ɗaya ɗaya ne bayan sallar asubahi da bayan sallar magariba shine ake karanta so uku uku wato lokacin canzawar yanayi bayan asubahi kun ga an gama dare da bayan magariba kun ga an gama wuni shine ake karantawa so uku me hukuncin yara da suke tafiya wani gari makaranta misali kamar daga nan zuwa Kano wai sai su dinga yin kasaru har sai sun dawo gida wannan suna aiki da fatawa al'allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alaihi amma fatawa ce mai rauni gaskiya fatawa ce mai rauni malamai sun mai shi mai da ita ba daidai bane yaro ya tafi makaranta daga nan Abuja ya je karatu a BUK ko a wacece wacece ko Maryam Abacha University ko wata makaranta makamancin haka kuma makarantar sakandare wani ma makarantar hadda wai sai ta yin kasar har sai ya dawo ba daidai bane eh sai cika sallah zai wanda zai yi kasaru shine wanda kayan shi suke kulle wato kwanakin shi na matafiyi suke lissafi baya sakin jiki irin yadda mutumin gari yake sakin jiki amma duk wanda ya je hostel ai bajewa yake saki jiki ya baza kayan shi ya sa wasu a durowa ya kai wasu wanki yana da abokai yana da majalisa yana da shaidun da yake yi kullum ya zama dan gari wannan bai kama da matafi ba sanda zai kasar da shi ne sanda yake kan hanya daga nan zuwa Kano ko daga nan zuwa Alkahira ko daga nan zuwa Jidda to wannan yana matafi amma idan ya isa to ya zama dan gari saboda da yaje yanzu ya je ne sai ta Allah amma inda a ce wani wani abu ne ya kai shi ya je siyayya ne kawai ya je Kano siyayya don ga yanzu yana lissafi a hotel yake kudin shi suna lissafe yaushe dai an shi kayan shi wannan shine matafi saboda ba daidai bane wannan fatawa ce mai rauni fatawa ce mai rauni a mutum ya je wani gari zai zauna zai wata shida wani zai shekara kuma ya bararraje ya kama haya ko ya bashi daki na hostel wani ma har yana da yana da majalisa a cikin gari wani ma har yana har yana neman aure ma amma kuma ya ce wai wai wai ba garin su bane saboda saboda san banza sai bayan azumi ma yanzu ai matafi ne sai ya kiyin azumi go a muna buƙatar bayani akan takaba saboda ana yawan kawo bid'a a cikin ta to takaba zaman da mace take yi a bayan mutuwar miji kwana 130 ne ko ake yi wata hudu da kwana goma shine kawai abinda ake so ta bari shine ta bari yin kwalliya ba ta yin duk wani abu da za a suna za a kira da suna kwalliya ba za ta yi shi sannan kuma babu fita daga gidan da mijin nan ya mutu ya batta sai in larura ta dole kamar zuwa asibiti kamar idan a irin nan yanayin abuja watakila ma'aikaciya ce watakila kuma ma'aikatarsu ba a ba ta hutu ba ya kamata a ce akwai wannan hutun yadda ake ba mata hutun maternity ya kamata a ce akwai wani provision na hutun ta kaba wataƙila ba mata hutu ba wataƙila in ta ƙi zuwa za a iya samun matsala a aikin kuma yanzu ta fi buƙatar aikin fiye da da to wannan larura yana isa ta fita ta je amma in ta je nan ma babu magana wadda ba ta dole ba babu fira ko shiga mutane a yi tashar holiya ana so ta ci gaba da jimami ne har zuwa wannan kwanakin sannan babu wani abu mai suna wai an shigar da ita ta kaba da zarar miji ya rasu an shiga ta kaba in ma daga baya kika samu labari to ta kaba ta fara daga san da ya rasu haka nan ba a fitar da mace daga ta kaba idan aka wayi gari kawai yau ne kwana ɗari da kaza arba'ata ashhurin wa ashara shikenan ta kaba ta ƙare sannan bai halasta ta yi bazawari a cikin wannan kwanakin ba ko da wani hali ne duk da shi namiji an halasta ma mutane kamar da Allah yake cewa walazna lakum ma ta'arratun bi min khaybatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum babu laifi ga wanda yayi abinda malaman fiqh suke ce majruwaye da kamar wanka yayi wata magana mai harshen damo ga wata baiwa Allah da take takaba yana mata cewa in ta gama takaba fa wata kila yana da muradin za su yi aure ko kuma ya ɓoye a zuciyarsa har ta gama amma ita ba a yadda ta biye mushi su fara chatting wanda mata da yawa suna yin wannan Allah ya kyauta abinda yake so ya zama tana cikin jimamin tunanin mijinta da yawaita yi masa addu'a da kuma wato yawaita yin tasbihi da salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ta koma ga Allah wannan shine kawai ta kaba duk wani abu da za a ƙara na al'ada bai da asali a ce sai an taru ranar da za ta fita ko ranar da za ta shiga ko ta tsohuwa ta kwana tana mata tofi tana tana wani sunkula tana tofa mata yawu da goro duk wannan bai da wani asali ko ai ta kawo abin nan kabaki na tuwo ana rabawa a zo da wani dinki na musamman a cire wancan kayan a sa mata wani dinki wata zulumbuwa kamar za a kai ta tiyata duk wannan bai da asali sannan gidan da mijinta ya mutu ya batta inda suke zaune nan ne ya kamata ta yi ta kaba shi ma sai in dai akwai larura kama a ce gidan haya ne ko masu gida suna da bukatar gidansu kuɗi ya ƙare to babu laifi ta yi mubin zuwa inda za ta samu mafaka nan ma inda a ce za a iya samun wanda za su taimaka mata a biya hayan har ta ƙara sato da yafi kai akwai malaman da suke ganin cewa fa inda mace za ta samu labarin mutuwar mijinta a anguwa ta je anguwa to kai ka tafta daga gidan saboda tsabar zakewa su kuma amma wannan zakewa ne za ta dawo gidanta na gidanta masaukinta ta zauna ta jira abinda Allah zai da ita to wallahu ta'ala a'lam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid